invest more in palm oil, cotton, hmm, textiles, uh, cocoa, coffee, uh, rubber. wani jami'in kungiyar tarayyar turai a najeriya kenan mr michael ironen yake bayani akan bukatar najeriya ta sake dawowa da matsayinta na fitar da wasu amfanin gona kama daga kwarin manja zuwa auduga da kuma gyada abin da ya ce zai taimaka wajen karawa najeriya kudaden shiga shi dai wannan wakili na tarayyar turai yana jawabi ne a nan birnin lagos inda a gudanar da wani taro na inganta harkoki tsaftace kayayyakin abinci da ake fitarwa zuwa kasashen turai idan dai za a iya tunawa a kwanakin baya ne kungiyar tarayyar Turai ta dakatar da shirinta na sayan kayayyakin amfanin gona musamman ma dai wake da riɗi da makamantansu zuwa kasashen su bisa zargin cewa ana Ana sanya magungunan kashe kwari ya wuce misali abinda kuma ke illa ga bil adama. alhaji kabiru bawa rijau na kamfanin afri food na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro kuma ya min karin bayani game da hanyoyin da kamfanin sa ke bi na inganta irin wayannan abinci tare da fitar da su zuwa ƙasashen tarayyar turai to alhamdulillah uh, duk wanda san afro foods and spices ya san cewa mun bi ka'ida kuma muna nan muna bin ka'idoji kuma duk wanda gwamnati za ta shinhida kamar mun je har wajen nafdac duk abincin da za mu kai a turai da wanda za mu sa a najeriya mun ga cewa duk mun samu certificate mu. yanzu muna da abinci wajen guda tara da su wake da su shinkawa da su bararren wake da suga da gishiri da duk da waɗansu abubuwa wanda ya kamata za a iya kaiwa kasan amerika da kasan ingila da dai duk a fadin duniya to mun ga cewa mun bi ka'idodi na nafdac kuma mun yi mitin din wannan abubuwan sannan kayan mu mun muka ce eh, mun yi kokari muga cewa babu wani chemical ko kuma wani pesticide da ake sawa wanda manoma suke sawa to mun yi kokari muga cewa duk duk inda zaka sai kayan mu ne kuma zaka ci kayan mu zaka ci kayan mu ne da kwanciyar hankali sannan kuma duk inda zamu kai kayan mu ba ingila ba ko america ne ko ina za a kai to kayan mu za a ibe shi saboda packaging din mu mun yi kokari muka cewa karshen packaging da ake America shine muke yi akwai wani abun da ake kira lock wanda in ka dibi abun da yake so a cikin abincinka kana iya zipin din shi ba tare da wayansu abubuwa sun shiga cikin shi ba to ko ta manoma da sauran masu hulɗa da kayayyakin amfanin gona za su bi domin kaucewa fitar da amfanin gona masu illa ga bil'adama ga dai alhaji kabiru bawa a na farko dai a wajen manoma ina son ba su shawara cewa a dinga kula akan yadda ake sa wayannan abubuwa kamar su magungunan kwari wani ne bai san yadda ake sa su ba saboda dai yana son ya ajiye kayan shi saboda dan kudin ya kara karuwa a wani lokaci Ah, sai ga mutum ya je ya dauki magani ya ta sama abinci wanda mutane suna mutuwa na in baka sani baka je ka nemi ilimi kuma wanga magungunan da ake sa ba dole sai an sa shi ba yanzu akwai wani leda da aka kawo daga America na aje wake ba sai ka sa wanga magani ba in ka sa waken ka cikin wannan leda din shekara ko biyu ne ko uku ne ba abin zai same shi wannan taro dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin muhammadu buhari ke kokarin ganin ta inganta hanyoyin samun kudaden kasashen waje sabanin man fetur da aka fi dogaro da shi a can baya inda kuma ta yi alkawarin inganta harkokin noma da kuma ilimin kimiyya da fasaha da kuma haƙo albarkacin ƙarƙashin ƙasa babangiji firamare amurka daga lagos